أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن ترني عنهم تمدونني سما فريقا ويدعو الداعي هاك جنا حلا نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما لا يتي وإن ترني عنهم تمدونني سما فريقا ويدعو الداعي هاك جنا حلا فبنم شوايا وتتبعون أهدكم حقه بلا حقه bala ya kunshi ramzin mutum uku ko haƙƙu mutum biyu ibn kasirin da abu amr bala qalun to da suka zama uku shi yasa ya ce anhum kaga anhum da miri ne na jam'i to da haka tara ni ga waɗancan da ke yin tabi'uni ahdikum suke in tara ni ana an gane ko maimakon in tara ni ana to suna isbati ya izzawai amma kullun ala qa'idati kamar da ya gaya mana wa tasbutu fil halaini durran lawami'a wa fil wasli hamadun shakurun imamuhu kaga kenan eh, wannan ibn kasirin yusbituha waslai waslan waqfan shi kuma abu amrin da qalun yusbitunaha waslan sauran kuma yahzifunaha waslan waqfan shine wa intarani anhu tumiddunani sama fariqan tumiddunani sama fariqan aga tumiddunani bi bimalin waɗanda suke isbati ya uzzawa a ce atumiddunani bimalin su ne sama fariqan sama ibn kasirin wa abu amr fariqan hamza kaga kullun ala qa'idati ibn kasirin waslan wa akfan nafi'u da abu amrin waslan kuma mukarwan ce ya ce hamzata wa wa'ulan namli hamzatu kammala me ma'anar hamzatu kammala ya cika ta waslan wa akfan shine ma'anar cikatawa an gane ita ba ta da wani ragewa a kai mata kaɗan ko a mata da yawa ita isbatin ya ul zawaid huwa isbat hmm. amma hamzatu kammala yana nufin hamza da yana cikin masu masu fil hamadun shakurun imamuhu a gadi inda ya ambata mu hamza ya wai to hamza yusbituha mislu nafi shine waslan dunal waqf amma ulan namli ita ce hamza to kammala wafaka ibnu kathir da haka kenan atumiduna dunani hamza ma ibnu kathir suna isbatin ta waslan wa shi kuma nafi'un da abu amrin suna isbatin ta waslan an gane sama fariqan wa yad'u da'i haka janan hala haka janan hala haka shine bazzi janan warshu hala abu amur kuma ya bada ma'ana cewa haka ungo janan abin tsinka hala mai zaki haka janan hala kaga waɗannan suke isbatin ya uzawaid fi yad'u da'i mm. yawma yad'u da'i yan gane ida'i mm. wa yad'u da'i haka janan hala kuma su ma ala ce. البزي وصلا ووقفا an gane ko abu amrin wa warash wasla su ne cikon janar hada sai ya ce wa fil fajr bil wadi da na jara ya nuhu wa fil waqf bil wajhain wa faqa qumbula wa fil fajr bil wadi da na jara ya nuhu fil fajr surat al fajr akwai bil wadi wa samud alladhina jabu sakhra bil wadi da na jara ya nuhu kaga shi ma wannan akwai balaga a ciki domin alwadi yana dukkan tara gulbin ruwa ana gina shi wadi kaga jaraya ne gudana dana ya kusa wana gudanar shi ta kusa da na jaraya nuhu ta kusa kira kaga jaraya da na jaraya nuhu da na ibn kasirin jaraya nuhu warshi suke isbatin ya din bilwadi su ma ala ce, ibn kasirin waslan waqfan wa jamudan ladina jabu sakhra bilwadi shi ko warshe in ya wuce wa samuda allazina jabu sakhara bil wadi wa fir'auna zil awtad in ya tsaya kuma kamar hafs wa samuda allazina jabu sakhara bil wadi wa fil mafasir wa ma rubutu za a rubuta saboda rubutu yana bin waslan ne duk abin da za a karanta shi waslan to za a rubuta shi kaga tunda wasu waslan zai karanta wakafan ba zai karanta ba to za a rubuta ta an gane سيأتي وفي الوقف بالوجهين وفي الوقف بالوجهين وافق قنبلة في الوقف بالوجهين وقفي a أقول وقفي to kumbul ya masa muwafaka an gane ko yana da wakafi bil haini zai tsaya ko dai ya tsaya bil wadi ko ko bil shi na kenan a ƙumbul yake da wannan fuska ta waƙafi bil haini asalin ya kamata ya zama wajhin waqafin sa bil waje an gane ko bil waje shi ƙumbul yana da waje haini ko yawa eh, afwan shi ƙumbul yana da wannan fuska waƙafan waqfan wa wasalam saboda yana tare da Ibn kasir shi ko warshin shi ke da fuska biyu ko da yake cewa fil wa da najara ya nuhu ko yawa fil waje haini wasu nun wa faqa kumbul da akwar shi da fuska biyu shi da ma already fuskar na waje haini wakfan wa waslan to warshi kuma gurin wakfan din amma shi bil haini wa faqa kumbula na wa akramani ma'ahu ahalan ahalani idh hada وحذفهما المازني عد أعدلا وأكرمني معه أهانني فيقول ربي أكرمني ويقول ربي أهانني an gane wannan yaɗin ta mutakallim sai an cire ta alamar an cire ta shine kasar ma qablal ya idan kasar ma qablal ya bakiyatu alamar cewa wannan tana nan wa akramani ma'ahu ahanani iz hada iz shine nafi'u hada shine bazzi haka ne ko to suke isbati kuma kullun ala qa'idatihi bazzi yusbituha waslan wa waqfan ka qa'idatihi tasbutu fil halayn durran lawami'a bi khulfin shi kuma nafi'u waslan wa fil wasli min shakurun imamuhu wa hadfuhuma lil mazini udda a'dala wa amma شيني أبو أمر البصري وأما abu المازني يصريحهم أبو أمر البصري فوالده ala. hazfuhuma cire su shi yafi ma'ana an rawaito masa isbatun su kuma an rawaito masa hazfuha hazfuhuma amma hazfuhuma din shine udda adala shi yafi dacewa ce fi zaman tuwa mafi aula an gane ko kenan wancan wajihi ne eh, bai kai wannan kafi ba shi da baka so na shi yasa bai ambace shi ba cikin rumus din masu karantawa bi isbatiliya. نعم وفي النمل آتاني ويفتح عن أولي حما وخلاف الوقت بين حولا على وفي النمل آتاني سورة النمل أقوي آتاني فما آتاني الله an gane ko kaga wannan ya babu ita a rubutu shi yasa ta zo a cikin wannan amma akwai ataniyal kitaba ta suratu maryam ita wannan ya ɗanta sabita ce an gane tana nan a rubuce inda za a yi saɓani a waccan sai dai a yi saɓani gurin iskani da kuma wurin lamun tare da ya eh, saboda lamun tare to amma ita ba ta daga cikin waɗanda aka yi saɓani a cikin su da haka ita qaulan wahidan li jami'il qurra suna ta isbatin ta tunda sabita ce kuma suna mata fataha tunda ne mata fataha muttafaqun alayh to amma ita wannan ta namul babu ya'un din fa ma ata lillahu kawai haka yake to ya din min babu ya izzawaid ne sai ka maka waɗanda suka yi isbatin ta ba da ya izzawai sannan kuma yace duk wanda suka yi isbatin ta sun mata fata domin idan ba mata fata ba faduwa za ta kaman qala la yanalu ahadiz zalim diz zalim idan ba kai ce ahadiyaz zalimi na ba ya din ta fadi lafzan duk da ta rubuce khatban amma lafzan babu ita an gane ko la yanalu ahadiz zalim amma an kana so ta bayyana to kai mata fata la yanalu ahadiyaz zalim an gane ko annal ardu yarithuha ibadiyas salihun an gane to shine yace wa fil namli atani wa yuftahu si isbati kuma si fata shi yasa take da alaka da ya'uz zawaid da ya'ul idafa tana da alaka da ya'uz zawaid saboda babu ita akai isbatin an gane ko ga wanda suka yi isbati tana da alaka da ya'ul idafa saboda an mata fata ita ya'ul idafa dama mawjuda ce sabani bainal fati wal iskan to da haka fil namli atani wa yuftahu su ake yin a tani su ƙara yaɗin kuma su fata su ne an uli himan kaga an uli nafi himan abu amr to kaga bisa ƙa'idar da ya kawo a can shine wa tasbutu fil ne durrul lawafiya kaga tunda ya kawo tasbutu fil halai ka wannan kuma fil wasili hammadun shakurun imamu kaga ya kamata waɗannan da ya kawo nafi'u da abu amrin su zamana suna da Eh, ihazfuha wasl waqfan ah. in sun tsaya tsaya fa ma atan wannan shine ya kamata an gane ko shi ko hafsu bai ambata masa ka'ida ba tunda ta ce wata zubuta fil halaini turan lawamiya fil wasli hammadun shakurun imamu kaga hafsu bai cikin su hmm. to zaka ji nan kaga hafsu ba san me yake ba kaga dole da ya kawo mana wannan to sai ya ce ga yanda hafsu yake waqfan tunda sunan ya riga ya ambata hmm. an gane ko to shine ne yace maka mene wa khilaful waqf bayna hulan ala kaga wanda sabanin waqafi bayna qalun maimakon da can yana da me ya kamata ce ya hazzabe ta waqfan saboda wa fil wataswa wa ne wa fil wasli hamadun shakurun imam kaga ya kamata ya hazzafe ta wasu haka nan hulan abu amr al-basri misl ya kamata su hazzafe ta wasu ne zaman ba sa karanta ta waqfa an gane to sai hafsu ko ala kaga hafsu yanzu shi ya shigo ka'ida tunda an kawo masa nan kuma dacin bai da ka'ida ba san ka'idarsa ba to yanzu ya kawo masa ka'idarsa cewa hafsu yana isbati ya uzzawa'id a la sannan in yi isbatin tawassulan dole zai isbatin tawayuftahu amma in ya tsaya to yana da fuska biyu yana da hazfi yana da kuma isbatin yana iya cewa fama atan ko fama atani su masu abu amrin da kalon wannan ita ce sun irin na hafsu suna da fuska biyu maimakon asali su a ka'idarsu su zama tsaya fama atan kamar yadda suke a sauran to amma nan gurin musamman wannan gurin bizar. suna da fuska biyu suna da fama'atan da kuma fama'atani kamar hafsu an gane ko saurawa saurawarsu to shi warshi yake yana can asali ne na asali me asalinsa yana hasu ne ya wakfan an gane ko yawwa waslan kaga sai ittifaqi ismalu ha Muftu, ismalu ha Muftu hatan waslan mm. amma shi warshi ya tsaya a ka'idar sannan bai sauya ba mm. bai da fuskar isbatin tawaffa ko ana sai dai zai fa ma atan haka wasu ke tsayawa an gane ko shi ne wa khilafal waqfi hulan ala wa ma'kal jawabil badi haqqun janahuma wa fil muhtadil iswa wa tahtu akhu hula wa ma'kal jawabil badi idan kaga ma'a ma'a shike tare da shine kamata ya zo da biyu asalin kalmar albadi ma'a kal jawabi Hmm. an gane sai ya ce ma'akal jawabi albadi an gane albadi ma'akal jawabi haƙƙun janahuma hmm. haƙƙun ibnu kasirin wa abu amr janahuma shi waɗannan suke da albadi sawa'un al'akifu fihi wal bad sai su ce wal badi ala qa'idatihima waslan si isbati waqfan si hadafi hmm. hakanan kal jawabi an gane ko wajifanin kaljawabi wa kudurin rasiya kaljawabi wa kudurin rasiya su ma abu amrin da warsu ko da ibn kasir to dan sun tsaya ibn kasir ala ciki ko zai tsaya eh, jawakal jawabi su kuma sauran kal amma sun wuce duka sun yi tafaki a isbatu a wasu وما كالجواب الباد حق جناهما وفي المهتدي للسراء وتحت أخو حلا في المهتدي كلمة مهتدي تسورة الإسراء من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا فلن تجد لهم أولياء من دونك ولم تجد لهم وليا مرشدا سورة الكهف إتتي تحت لهم تحت أي تحت سورة الإسراء da haka da suratul kahf da suratul isra suna da man yahdillahu fa huwal muhtad ba ta da yawo an gane a rubutu ba ta da yawo sabanin ta suratul a'raf man yahdillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun to kaga ita wannan tana da yawo mm. da haka ita dole kowane ƙari iya karanta ta man yahdillahu fa huwal muhtadi waslan wa waqfan bi annaha sabita amma wannan ta suratul kahf da suratul isra hiya mahzufa man yahdillahu fa huwal muhtad an gane ga su wannan kenan waɗanda suke isbatin ta sune aku hula kaga aku nafi hula abu amma kuma dukkan su ka'idar su shine wa wasli hammadun shakurun imamuhu suna isbatin ta tawassula to da kenan idan sun wuce za su mata isbati man yahdillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil an gane go. amma an sun tsaya fa huwa al-muhtadi an gane shi ne fil muhtadi li sira wa tahtu aquhu la وفي التبع في آل وفي التبع في آل إمران عنهما وكيدون في الأعراف حج ليحمل وفي التبع في آل إمران فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن هذا بابي أول wanda suke isbatin ta faman taba'ani alamar cewa ya din huzifat an gane shine wannan kasra da to dan haka wanda suke isbatin ta shine fi taba'an fi ali imran an anhuma yaudu ila akhuhula akhuhula nafi'un wa abu amr dan haka in sun wuce da masu fil wasli hammadun shakurun imam idan sun wuce faman taba'ani an gane idan sun tsaya faman taba'an وفي التبع في آل إمران عنهما وكيلون في الأعراف حج ليحملا لخلف وفي وفي كي ومن وكيلون في الأعراف سوى لهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبتشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل لهم شركاءكم ثم كيدوني فلا تنذروا wakiluni wannan ita ce wakiluni fil arafi hajja li yuhmala hajja abu amr li yuhmala ah, hisham abu amr dama fil wasl yake an gane ko shi ko hisham waslan wa waqfan da yake cewa durral lawami a yana da furska biyu yana da isbati yana da hazfi to a nan kuma ita kanta isbatin ya din yana da sabani da haka yana da fuska irin ta sahabsu shine adamul isbat sai sun maki dole halatun yana da kuma fuska irin ta su irin ta abu am yayi isbati sannan idan isbatin kuma waccan ka'idarsa tana nan tafi yana da fuska biyu yana waqfan mm. wasla waqfan bil ya ko ko bi hazfil ya shine wakidu ni fi la harafi hajja li yuhmala bi khulf mm. haka ya faɗa a can aiko wata tsoti fil halai ne da wurin lawa mai a bi kwalfin wa ulan nam ne hamza ta kammala fi kuma ta tuna shi mhm. kan wa uh, bi yusuf haƙu wa fi huda ta tsalli hawari jammala ya ce bi mun gane bi kwalfin yana da alaƙa da wancan ko inda yake cewa durar lawa mai a bi kwalfin sai mm. wa wani tsaki wani fi da arafi hajjal yi وتؤتوني بيوسف حقه حق ابن كثير وابو عمرو suke cewa hatta tutuni mawqiqan min Allah shine wa tutuni bi yusuf a haqquhu ibn kasir ala qa'idatihi wasu da waqfan abu amr ala qa'idatihi fil wasl faqad duna al waqf an gane ko wa tutuni bi yusuf haqquhu wa fi huda tasalni hawarihi jamala a cikin huda akwai tasalni Hawari ha'un abu amr jammala warsa an gane ko idan muka koma can a suratul eh, wannan yana cewa eh, suratul eh, hud hmm. yana cewa wa tas'alni khiful kafi him hillu min ha ah, wa oh, tas'alni dhillu himan wa haquna ghusluhu da haka kenan waɗanda suke yin takhfifi hmm. su ce tas'al tas'alni ba ne ba an gane ko su ne wasu su waye wasu nufu? abu amur da kufiyuna kufiyuna sauran kuma suna cewa wa shi ne ibn kasirin da nafi'u da ibn amir fala ne ma laysa laka bi fala tas'alan mm. wannan gefen abin da ya shafi shadda mm. shi ko nan ana gefen abin da ya shafi ya atil zawai to da haka kenan kaga ba su da matsala suna iya haɗewa kana iya samun wani ya iska ne ya ce tas'al ni hmm. jawanda ko ya ce tas'alan ni da haka duk wannan bai da matsala ne iyaka isbata in ka ɗaukar masa isbatiliya ko adam isbatiliya a nan can kuma sai ka ɗaukar masa shadda da takfifi hmm. an gane ko to na haka yanayi ya ce wa fi huda ni hawarihi jammala kaga hawarihi abu amr yana daga cikin masu karanta da takhfif sai ya ce fala tasalni ma laysa laka bi fala tasalni kuma yana karanta wasu landuna alwaqi hmm. an gane ko jammala warshu yana isbatiliya kuma sai yana da shadda sai ya ce fala tasalanni kaga kenan isbatiliya bai da alaka da tashadda ko takfifi hmm. an gane ko shi warsa yana isbatin ta bi tashdidil la shi kuma abu amr bi takhfifil hmm. sauran kuma da ba sa yin yadin su ma sun kasu kashi biyu hmm. an gane akwai kufiyuna hmm. kufiyuna cewa suke fala tasalni li ta gaba tare da sujjata shi ko ibnu kasirin da ibnu amir fala tasalanni Mm. an gane ko mm. to kaga kaga duk waɗannan suna to da haka kenan anan yana magana akan isbatul ya kuma duk waɗanda ya ambata isbituna waslan dunal waqf wa tas'alni fi mene wa yake cewa wa fi huda tas'alni hawarihi jammala wa ashraktumuni wa tukhzuni fiha hajja ashraktumuni qad hadana taquni ya ulukshawna ma'wala wa anhu wa khafuni wa anhu wa khafuni wa man yattaqi ya isa wa anhu wa khafai da kawo nan dukkan abu amr bin al-alal shi kadai yake isbatin kuma ka'idar sa dama waslat an gane ko me yake cewa wa tukhzuni fiha hajja wannan shine ramzu da haka duk waɗanda ya kawo suna karkashin ramzin ramzin hajja abu amr bin al-ala shike tukhzuni an gane ko wala tukhzuni dhaifi alaysa min shike cewa wala tukhzuni ashraktumuni inni kafartu bima ashraktumuni min qabl sai ce bima ashraktumuni min qabl waslan fakat ashraktumuni qad hadani an gane ko inda yake cewa wa qad hadan sai wa qad hadani wala akhaf kaga wa qad hadani waslan duka nashi asharabtu mun kad hadani ya uli shau taquni ya uli ittaquni wanda ke hada da ya ulil albab hmm. wattaquni ya ulil alba an gane ko laisa alaikum junah ittaquni a ba shi wanda ko ya uli shauni ma ittaquni ya ulil albab eh ittaquni ya ulil albab ko ittaquni ya ulil fattaquni ya ulil albab sai da fattaquni ya ulil albab hmm. sabanin wancan na suratul eh, ina ne gare na bakara ne wannan na bakara shine wancan ifshauni ne ke da wala wa hmm. ma a wala wa hmm. wanda ke da wala shine na ma'ida inda yake cewa fala eh, tafshawhum wa ifshauni wa li utimma ni'mati alayhi wala ko a ba shi wani eh, hmm. ba ta da hmm. gane cewa فيها إذا أسرفتموني قد يا أولي اخشوني ikshauni wanda yake da wala shine na bakara ko ikshauni wala wala tashtaru ikshauni wala tashtaru bi ayashi ita ce wannan da wani ma'awala wacce ke da da wala ita ce ta bakara ko ita ce ma'ida ko ikshauni wala tashtaru bi ayati yawwa sabanin wancan wala ta an nasa wa khshawni wali utum mali ni'mati alaikum ka gabata wala ta an nasa wa khshawni wala tashtaru bi ayati ka gabata shiga nan yawwa sai kuma wannan ita ce mai wawan yawo ita ce waksauni wala tastaru yawo ya fitar da wala ta waksauni al yawma wal turab ita ce ta fita yawo wala takshawhum waksauni al yawma ita ba ta shiga nan amma wannan wala shauhun nasa waksauni wala tashtaru bi ayati ita ce waksauni ma wala sai to kaga shi ma Abu Amr bin al-Ala shi kadai yake har yanzu wa anhu wa khafuni ta karshe kenan ko fala ta khafuhum wa khafuni in kuntum da suratu al-Imran shi ma shi kadai ke yi wala ta khafu hum khafuni in kuntum mu'minina sauran duka za su karanta ta wala ta khafu hum khafuni kuma dama isbatin sa waslan dun al Wa waman yattaqi zakka waman yattaqi bi yusuf wa fa ka sahih mu'allala waman yattaqi zakka innahu man yasbi innahu man yattaqi wa yasbir an gane ko hmm. innahu man yattaqi wa yasbir asalin irin wannan ya yattaki wani irin fi'ili ne fi'ilul mudari fi'ilul mudari haka ne ko to fi'ilul mudari kuma mutallul akhir ko domin ittaqa yattaqi an gane kaga mutal jazman sa bi hasbi harfil illa lam yattaqi kaga zai zo mu majzumin bi hasfil alfil illa ko to wannan gurin da ya zo mu majzumin ne duk inda yake ka mana ya atu zawaid ya atu zawaid ne da i'rabi ya qatadi zuwanta ba ya ata zawadi inda ana nufin inda dama irabi ya cire ta ba an gane ko kamar irin su eh, menene yajiri lam yajiri ba a cewa wani isbatin ya ce lam yajiri kaga ya mai da irabin ya zama na rafa kenan hmm. saboda cire ya din shine alamatul irab hmm. to nan na daga cikin wurin da cire ya din alamatul irab kuma aka kawo ya hmm. to da kaga ya alam kawo ya din ya wajihin sa yake tunda kaga duk inda aka cire ya din tana nan ko dai ya'ul mutakallim an gane akramani sai a cire ta a ce akrama tukhzuni sai a cire a ce tukhzun amma nan asali ya'un din alamatul li'rab ce an gane kaman wa man yattaqi hmm. kaga yattaqi man ismul shart kaga yattaqi fi ilal shart majzum kaga ya kamata ya din dama ta hmm. to sai gashi yattaqi wa man yattaki zaka kaga zaka shine kumbul mm. sai gashi ya ce inna man yattaki wa yasir an gane ko to shine sai kawo qira'ar waje yace wa fa kasahihi mu'allala mu'allala shine mutallal akhir shi mutallal akhir ana cire masa yawa ba a tafi da ya ka sake dawo da ita kace amma amma bi ya zawai mm. shine yace to amma abin da yayi fi'ilun ne mutal amma sai masa mu'amala kamar fi'ilin sahih